ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين sannan ba su da wani uzuri bayan wannan jarabawar sai dai su barranta daga abubuwan bautarsu suka yi ƙarya suka ce wallahi ya ubangijinmu mu a duniya ba ma yin shirka da kai mun kasance masu imani da kai masu kaɗaita taka.